muna nan muna ta karawa muna nan muna ta karawa kun san albarkan da nake samu a kan ku to albishirin ku wannan bidiyon da na sake ta ba da dadewa kun san mutane nawa suka kira ni suka samu albarka Allah ya miki albarka ki ci gaba da basu shawara an ki rage zagi to na ce na daina zagi amma dan Allah da Allah mata masu neman mata ya uwansu lesbian nake nufi fawo Allah ya bamu zankaɗa zankaɗan maza masu zankaɗa zankaɗan banana ke ba za ki bi namiji ba kin ce sai dai ki bi mace ku dinga fingarin juna to menene abin daɗi akan wannan lesbian din i always ask menene abin daɗi akan shi wannan lesbian din ni na yadda namiji ya fi mace daɗi fa namiji ya fi mace daɗi saboda i'm not in support of that lesbian ko da na minti ɗaya ne i'm not in support of it kina lesbian ba abin da ya haɗa da ke hanyar jirgi daban na mota daban saboda ke idan har kina lesbian na gama kallon miki Allah ya tsine miki iyayenki sun tsine miki to me zai haɗa ni da ke dama zaka zauna da kawa ka idan zaka zauna da kawa ba za ka samu ci gaba ba ko ba za ta dinga baka shawara tana supporting ɗinka ba ai ba amfanin zama da ita na gaya muku ku daina wannan lesbian din na ga yanzu gay ma ya riga ya zo ya zama abin ya zama ruwan dare maza na cin maza <laughs> da duwawu well this is serious don girman Allah ku ji tsoron Allah ku tuba wallahi za mu mutu dukan mu za mu mutu kowa ma zai mutu amma kun san an ce zunubin wani yana fin na wani ko saboda haka gaskiya ga Allah haba haba haba haba eto eh gara ki snatching in kin ga namijin da ya miki a gurin kawa ke idan har kina lesbian ko saurayi na ne ya miki kina ga idan cewa kin bar lalle lalle sai kin yi nema da saurayi na ne zai sa ki bar lesbian yar uwa je ki